A albarkacin shagulgulan ranar yaƙi da hukuncin kisa ta duniya da aka saba gudanarwa a kowace ranar goma ga watan Oktoba ne waɗannan ƙungiyoyin kare hakkin ɗan adam suka ƙaddamar da wannan littafi da zumar fahimtar da ma'ikanta a mataki daban-daban rashin dacewar raba ɗan adam da rayuwarsa ko matsanantar laifin da ya aikata. Alhaji Mustapha Kadi Ummani na ƙungiyar Kodayo ya bayyana cewa sun kiyaye duk wani abin da zai kawo saɓani ga tsarin zamantakewar al'umma wajen zancen hada wannan littafi littafi wanda muka rubuta mun yi zancen dokoki na kisa da kasashen waje da nan kasanmu sai muka dibi wato bangaren addini me da addini namu na musulunci da na kirista shin wai in an dibi ma baya al'adu mi suka kumsa a wannan huska yana in aka dibi kawo shari'a tamu mi ta kumsa mi ta ce mine ne ya kamata a yi in aka dibi kawo hakin na adam mi ya kumsa a wannan bangaren to wannan sai muka ga duk wanda ya samu ya karanta wannan littafi za ya gane abubuwa da dama Mustapha Kadi ya kara da cewa kundin tsarin mulkin Nijar ya haramta raba dan adam da rayuwarsa saboda haka ya yi kira ga hukumomin jamhuriyar Nijar. Kundin tsarin mulkin ƙasa ya ce kwata-kwata ka ayi da rayuwar dan adam. Idan kuka dibi eh, kawa tarihin duniya, ai masu hukunci irin wannan doka su ne take shafa. Kenan su tausaya ma kansu wannan na Na biyu tun da duniya ta sama wata hanya gaba hanya ta eh, kare hakkin dan adam kuma nan jamhuriyar Nijar mun ce mun amince ma demokrasi mun ce muna kamna a kare hakkin dan adam ya kamata eh, shugabannin mu kowa ya komo bisa gaskiya a cewar waɗanda suka hada wannan littafi kafafen yaɗa labarai na da babbar rawar da za su taka wajen soke dokar hukuncin kisa a Nijar saboda haka aka dora wa 'yan jarida nauyin wallafawa domin jama'a ta fahimci illar zartar da hukuncin kisa a ƙasar da ta rungumi salon mulkin demokrasi demokradiyya sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger